muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu kamar wadda aka saba a kowane yammaci na ranar talata a wannan masallacin mai albarka. Insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar wadda ‘yan uwa sun ka sani satin da ya gabata mun kammala littafinmu da muke karatu mai bayani game da ma'anar la'ila illallah da sharuɗanta da abubuwan da ke walwale ta da kuma falalatta wanda kuma yau insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan yammacin namu shine darasinmu na farko da za mu fara karatun kitabun tauhid na babban malamin nan Allah shi mishi rahama Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala gabanin shiga cikin littafin akwai buƙatar mu jama tarjama ta shi Muhammad bin Abdul Wahab a takaice. ta mun lura da shi malam muhammad bin abdulwahab idan muka ce za mu diba abu na farko nashi dangantakarsa shine al'imam muhammad bin abdulwahab bayan haka kuma bin Sulaiman, bin Ali, bin Ahmad, bin Rashid, bin Buraidin, bin Muhammad, a mushrik bin umar min wahabati bani tamim yana daga cikin kabilar bani tamim wanga shi ya taƙaitaccen nisba ko kuma dangantaka ta shi babban malaminmu muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala to abu na biyu da za mu diba shine yaushe ne aka haihi malam muhammad bin abdulwahab mai yiwa mu san shekaru ne waɗanda ya bisa bayan ƙasa da kuma daga sadda Allah ya karɓi rayuwarsu zuwa yau yana da tsawon shekara nawa. To za mu ga an haihi shi Muhammad bin Abdulwahab rahimahullahu ta'ala a wani gari da ake ce ma Uyaina. Uyaina. Kuma hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar. Idan muka yi la'akari da sadda aka haihi Muhammad ibn Abdul zuwa rayuwarmu a yau inda muke kenan shekara ɗari uku da ashirin da hudu. Bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi a gidan ilimi da kuma ɗaukaka da addini. baba ne malami ne babba kaka ne Sulaiman shi ma malami ne babba a zamaninsa yana karantarwa a Najar ma'ana al'umma da yawa suna zuwa bidar ƙaruwa ga kakan Muhammadu Abdul ya tasa kenan a gida na ilimi to abu na uku wanda za mu kalla na shi Muhammad ibn shi ne shine tasawa shi kama wanda muka jiya ya taso a cikin gida maɗaukakin gida gidan ilimi gida na addini wannan ya zama sababi da sanadi na ya hardace alkur'ani gabani ya kai shekara goma Allah ya yi mushi muwafaka ta hardace alkur'ani mai girma kamin ya kai ɗan shekara goma kuma ya yi karatun fikihu inda ya samu rabo mai girma ga ɓangaren ilimin fiƙihu ya karanci fiƙihu a wurin malamai kuma Allah ya ba shi rabo mai girma game da gane addini da sanin addini kuma shi malam Muhammad bin Abdulwahab cikin tasawa ta yi wato mutum ne mai ƙoƙarin taɗalluki, ƙinkayawa, regawa yana shiga littafan tafsir don ya samu fa'ida yana shiga littafai na hadisi don ya samu fa'ida don haka yana da ƙoƙari wurin neman ilimi dare da rana ya sa neman ilimi a gaba daga nan ne wa Allah ta'ala ya mishi baiwa ya samu wani yankin ilimi mai girma abu na hudu na tarihin rayuwar Malam Muhammad bin Abdul Wahab to akwai littafai da ya rubuta da hannunsa kamar wannan littafin da ke ga hannunmu kitabu tauhid daya akwai kashfu shubahat biyu akwai al'usulu talata uku akwai nawaqidul islam hudu akwai masailul jahiliya biyar akwai muktasaru zadil ma'ad fi khadi khairul ibad na ibn al Jauziya, al-jawziya wanda shi yayi iktisari ne ma'ana yayi talqisin sa yayi summary din shi daga zama wani abu mai kama da index ko encyclopedia to sai ya dawo wani matsayi gashi kana iya rikawa ka karanta ba da wahala ba ta abu na hudu na abu na gaba na ƙarshe na biyar Shi ne lokacin da Allah ya karɓe rayuwarsa Allah ya karɓe rayuwar Malam Muhammad bin a rahima rahimahullahu ta'ala hijirar Annabi sallallahu alaihi wa tana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shidda a wannan lokacin ne Allah ta'ala ya karɓe rayuwarsa kenan idan mun lura da sadda aka karɓe rayuwa ce zuwa yau shekara ɗari biyu da talatin da uku da barin duniya sannan shekarun da ya na rayuwa ce da Allah ya bashi shekara casa'in da ɗaya ya samu shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mafi alhairin wanda rayuwa ce ta yi tsawo ayyuka ne kuma suka kyautata Allah ya sa ma rayuwar mu albarka kuma ya sa ayyukanmu su kyautata. An shaidi Malam Muhammad bin Abdulwahab da lallaɓawa da himma da ƙoƙarin karantarwa da kuma ƙoƙarin daidaita al'umma da nuna musu cewa yin tawaye ga shugabanni abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba. Don haka Allah ya sa albarka ga rayuwa sai ya zama daga lokacin rayuwar Muhammad bin Abdulwahab har yau har gobe a ƙasar Saudiya ko kuma a mamlakatul arbiyatu Saudiya to waɗanda a addini ɓangaren jikoki ne na duk wanda ka ji an ce ma Ali Sheikh to zuriyar Muhammad bin abdulwahab kenan sai zamana ya haɗa hannu da shugabanni domin a ciyar da addini gaba kuma a bar tawaye ga shugabanni don babu alheri cikin tawaye ga shugabanni saboda shugabanni suna da abin da za su ba da gudunmuwa na addini ya ci gaba abin da shugaba zai hanawa na ɓanna mai dawa addini bai iya shi sai ya zo ya tsawata ko su tsawata ko su sama da ƙarni a bari abin da kai mai da'awa ba ka da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi mana jagoranci da karanta wannan littafi da fahimta dai da aiki da abinda muke karantawa a takaice littafin mu kitabut tauhid abinda an matakin warko sanin cewa shi wa tauhidi ya kasu gida uku kamar wada ko yaushe ana jaddada mana akwai tauhidi na uluhiyya da rububiyya da al'asma wa sifat wanda alhamdulillah ko yaushe ana karantar da mu wannan cewa ga abinda aka ce ma tauhidi da kuma irin matsayin tauhidi da haka ba sai na tsaya dogon bayani dabra da a kalmar tauhidi ba to kitabut tauhid malam ce littafin tauhidi wa lahi ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki haka ya fara ko ko da yake akwai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu ko mm. yawa to amma in muka ɗauka daga kitabut tauhid inda ya ce wa lahi ta'ala ina fatar an gane shi ko yawwa. wa lahi ta'ala da cewar Allah maɗaukakin sarki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta'ala ya ce jinsin aljanu da mutane ban talice su don komai ba sai don su bauta mini wannan aya tana cikin suratul zariyat aya ta hamsin da shida wa ƙauluhu da faɗin Allah ta'ala da ya ce wala ƙwade fi kulli ummatin rasula haƙiƙa ma aika ma kowace al'umma da manzo wato ma'anar wannan babu wata al'ummar da Allah bai aika ma manzo ba mina na Allah yake aikin manzanni da shi zuwa ga al'umma an ibudullah cewa ku bauta ma Allah washtani bu sabut, ku ƙaurace ma ɗab'uti. ko wani ba annabe da yazo yayi kira zuwa ga al'umma yana kiran al'umma ta ne akan su ɗayanta Allah da bauta sannan su ƙaurace ma ɗaguti idan aka ce ɗaguti ko ɗab'utu? to abubuwa ne masu yawa hadda son ran ɗan adam na iya zama ɗaguti haka gumki yana iya zama ɗagutu haka shaidan yana iya zama ɗagutu haka wani hukunci da ba na Allah ba yana iya zama ɗagutu haka wanda an ka bauta mai yadda da bautar shi ma ya zama ɗaguti da haka ɗagutu dai ba wani abu bane guda kuma an fassara cewa ɗagutu shaidan to annabawan Allah abinda suke kiran mabiya su ɗayanta Allah da bauta su mabiyansu su ƙaurace ma ɗaguci kenan kowane ba annabi abinda sa wannan da'awa za ka karanta alkur'ani musamman in ka shiga cikin suratu shu'ara za ka ga yadda Allah ka ba da labari kowane ba annabi kama daga annabi Nuhu annabi Salih, annabi Shu'aib da sauran annabawan Allah musamman guda 25 da Allah ya ambata cikin Alƙur'ani. Saboda annabawan Allah suna da yawa. Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minhum man qasasnahum alai wasu mun ambata maka suwa wa minhum man lam naqasus alai wasu ba mu ambace su ba kaga kenan hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai annabawan da bai sani ba kuma an ambata cewa annabawa yawan su ya kai dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu amma ga baki ɗaya ƙur'ani Allah ya ambaci guda ashirin da biyar kawai to kaga kenan sauran wasu mun dai ji jimla ta adadi amma hatta babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san sunan wasu ba to annabawan ga gabaki ɗayan su wanda akwai ma'aika ɗari uku da goma sha uku kamar da wata ruwaya ta nuna wata ruwayar kuma ta nuna cewa ma'aikan ɗari uku ne da sha biyar akwai ruwaya da ta nuna ma'aika ɗari uku ne da sha bakwai amma malamai suna ganin ruwayar da kama ita ce mafi inganci zaman su ɗari uku da sha biyar to manzannin Allah su ɗari uku da sha biyar da annabawan ga gaba ɗai suna kiran al'umma ne zuwa ga mi su ɗayinta Allah da bauta tauhidi su ƙaurace ma ɗagoci wa ya ƙaumi la as'alukum alaihi Ajara. abin da nika tambaye ku ba jin ga nika tambaye nake kiran ku zuwa gare shi bana na biɗa ku jinga ubudullah ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wani Allah wannan da'awa ta kiran mutane su bi Allah hanya ce ta annabawan Allah Allah ya shaidar da haka da dalilin aya alqur'ani a aya 36 a cikin suratul nahl wa qawluhu da cewar Allah ta'ala Ne ya ce wa ƙadara Allah ta budu illa iya Ubangijinka ya hora, ƙada bi ma'ana amara, Allah ya yi horo, Allah ta budu illa iya kar a bauta ma kowa sai shi Allah shi shi kaɗai. Wa ne, ihsana su kuma mahaifa a kyautata musu, kaga saboda matsayin uwaye da girmansu da darajarsu da ɗaukakarsu a wurin Allah bayan Allah ya yi bayanin a ɗayan tashi da bauta sai biyar da bayanin ai biyayya wa mahaifa daga nan ne ya zama wajibi ga kowane mahaluki sawa'un namiji ne ko mace yin biyayya ga mahaifi saboda umarnin da Allah ta'ala yi malaman balaga suna cewa al'amru bishai’i ko kuma malamai na usulul fiqh al'amru bi shay'i umarni da wani abu a hore ka da kai wani abu nahayun an ziddihi hani ne daga kishiyarsa tunda Allah ya umarnin cewa ai biyayya wa mahaifa kenan yau saba ma mahaifa zinibi na kaba'ira ta layyina wanda ka kai mutum gidan wuta saboda matsayinsu da girma haƙƙin da Allah ta'ala ya sanya gare su akan ‘ya'ya. Wa ƙaunuhu da cewar Allah ta'ala wa abudullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shai'a kada ku tara shi da komai ga bauta. Wannan kuma ya zo a cikin suratun nisa aya talatin da shida na ɗazu kuma da ma karanta wa ƙadara buka suratul isra aya ashirin da uku duk dai abin da ake jaddadawa a bauta ma Allah shi kaɗai ma'ana Allah shi ya cancanta a bauta ba. me yasa aka ta kira a bauta ma Allah shi kaɗai saboda akwai wasu abubuwan bauta waɗanda ake bauta ma akan ɓanna kamar masu bautar ruwa kamar masu bautar wuta kamar masu bautar rana kamar masu bautar duwatsu kamar masu bautar itace kamar masu bauta ma gumata, da kuma masu bautar shanu dukkan wannan abin da suke bauta ma banna ne waye cancanta a bauta ma Allah shi kaɗai wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah shi shi kaɗai kada ku tara shi da komai akan bauta akwai masu ganin cewa annabi isa Allah ne Allah Allah ne Maryam Allah ce Trinity kenan ko wannan wanga ma banna ce hmm? wa ma min ilahin illallah ba wani abin bauta sai Allah shi kadai to sai a ayan mu ta gaba malam ya ce wa qauluhu da faɗin Allah ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الله سبحانه وتعالى yace ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ce musu gaya musu ka faɗa musu ta'alau kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana saman tudun mun ta'alau su kuma mutane suna ta cikin rabi na halaka ta'alau kamar ku miƙo hannuwanku in rika in ja in yi sama da kuwa ta'alau ku taho aslu idan kun zo sai in karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangiji subhanahu ta'ala ya haramta muku kamar mai tambaya ya yi tambaya ya ce to mina na Allah ta'ala ya haramta sai Allah ta'ala ya ce Allah tushriku bi shay'a kada ku tara Allah da komai ga bauta duk dai nan babba abin da ake so mutane su yadda su sakankance cewa Allah ne cancanta a bauta masa wannan aya ɗari da hamsin da ɗaya zuwa aya ta ɗari da hamsin da uku a cikin suratul an'am wadda tana ɗauke da bayanai masu dama in mun zo gaba wajen masail za mu ambace su وقال ابن مسعود قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يجي من أراد duk wanda yake nufin an ra'ila ila wasiyyati Muhammadin ya kalli wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati alaiha khatamahu wadda tambarinta yake kan wannan takarda bi ma'ana tambarin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake dangwalawa akan wasiya wannan kuma yanzu idan muka tsaya muka duba za mu ga cewa addinin musulunci addini ne na wayewa kamar shekara dubu ɗaya da da suka shige annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da stam ba yau aka ƙara ba stam wanda ake yi ba wani abu na sabo ba ga musulmi saboda kan zoben manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. an rubuta mishi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da haka idan zai aika takarda kamar wanda ya aika zuwa ga Herakal sai a dangwala wannan zoben cikin taddawa sai ya ɗauko rubutun sai a aza don haka duk wanda aka kai masakon ya san cewa eh wannan daga babban manzo ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun su musulmi ko kuma shi musulunci da yake da wayewa ba wai yanzu ne aka kawo mana sitan muka gani ba tuni abu ne da ɗaɗɗe sananne kuma me a wurin musulunci gabanin zuwan biliyon alfaransi wanda ya kai farmaki a misira da tsawon lokaci wanda ya zo ya mamaye misira kuma ya samu iko akan misira wanda yake shi ya fara kawo maɗaba'a abin nan da ake rubutu da ita na typewriter da kuma wanga harkar photocopy da sauransu shi ya yasa misira da tsawon lokaci sun samu wayewar rubutun zamani kuma har yanzu ba basu a baya ba to gabanin zuwan biliyon Alfaransi wanda ɗan ƙasar Faransa na ya ɗauki rundunarsa ya zo ya mamaye Misira har ya kawo ci gaba da wayewa da sauransu to amma sannan duk musulunci ya riga ya ci gaba ta hanyar amfani da saddawa da kuma a ɗaba'a takarda da sauran wasu abubuwa wanda da wanda ba sabon abu ba ne da wannan kenan don haka in kana son ka ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dangwala masta to ka karanta a falyaqra qawlahu sai ya karanci fadin Allah ta'ala shi mai son ya ga wasiya. Kul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'a ila qawlihi azwa ga cewar sa wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula ayoyi guda uku kenan 151 zuwa 153 wanda akwai kamar mas'aloli guda goma da suke tattare cikin waɗanga ayoyi. Na ɗaya, kada a haɗa Allah da komai ga bauta a tabbatar da tauhidi. Allah tushi bihi shai'a, can ma aka biyar da wabil walidaini insana, Abu na biyu kyautata ma mahaifa. Sannan Allah ta ala ya ce wala taqtulu auladakum kada ku kashe ‘ya'yanku min imla don tsoron talauci, kaga tsoron talauci bai sa mu kashe ɗiyanmu saboda mi ɗiyan namu za su kowa zai zo da arziki ne. Gabanin a halicce ka sai da Allah ya talici abinda za ka samu da wanda zai sama da shekara dubu hamsin. Za ka kaga wani abu da muka yi na ƙoƙarin tara mu da wani abu da sauransu ba mu da hannu. sai da Allah ta'ala ya talita maka arzikinka da shekara dubu hamsin gabanin kai a talice ka wanda za mu cimma haka za mu cimma wannan bayanin cikin wanga littafin insha Allah to bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci alfasha kaba'ira kamar zina kaga ko kusa ko wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wasa a sabila to Allah ta'ala yace kada mu kusanci alfasha abu na biyar wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rayuwar da Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙi to saboda Allah ya hana kashe rayuwa to yau ga ana ana kashe rayuwa ba da haƙƙi ba kashe dabba akuya ko tunkiya ko shanuwa ko raƙumi ya yi zama fitina bisa ga kashe mutum ga wani in ka tsaya ka dibi girman Allah wannan da ya ce kada a kashe rayuwa to da yaya za a yi ka iya kashe rayuwa dama zai zama na rayuwar al'umma wasu daga cikin al'umma suna ƙoƙarin ɗaukar rayukan ‘yan uwansu wanda wanga abu mummunan laihi ne a wurin Allah abu na shidda Allah ta'ala ya ce wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai da sifa wanda ita ce kyaukyawa ku kasuwanci da dukiyarsu in Allah ya ba da riba kuma ku cire naku hakke kun ci dukiyar maraya amma bisa ga hakke ba haka kawai dan an bar dukiyar maraya a canye ba a rasar da ita inna ma yakuluna fi butunihim sayaslawna sa'ira aka ubangiji subhanahu ya yace wa auful kaila ba yau mu cika ma'auni na sikeli da ma'auni na tasa ko wani mu tabbata mun cika abu na bakwai kenan ka tabbata in kana ma'auni to ma'auninka ya zama mai kyawuna da litan mai ta sikeli na da kayan nauyi kwanan da kaka aunawa ka tabbatar da cewa ya zama ma'auni na gari in ka yi haka alhamdulillah idan baka yi haka ba to kana a kan laihi babba bayan nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da ainihin cika alkawali mu cika alkawali in za mu magana mu yi magana ta adalci kuma mu cika alkawali Allah zai tambaye mu game da alƙawulla abu na takwas abu na tara sannan mu yi adalci ga magana ko da ɗan uwanka na na zumunta an bai da gaskiya yi to ka ce lalle da dangi na na amma bai da gaskiya katta asubanci ya kama ka abu na goma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tattabi usbala ko kada ku bi yan hanyoyin shaidan don in kun bi su fatafarraqa bikum an sabilihi za su raba ku da tafarkin Allah idan kuka bi hanyoyin shaidan za su raba ku da barin biya hanya Allah to waɗannan ayoyin guda uku suna ɗauke da matsaloli kusan guda goma wanda a takaice ma ambace su To, Allah ta'ala da ƙarshe cewa wa na haza su raɗi mustaqiman wannan tafarki na ne shi musulunci ku bi shi, kenan wai muna umarni da mu bi addini Allah da haka abinda an namu na ƙarshe mu bi addinin Allah an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qal hadisi an karbo daga mu'adh dan jabal Allah ya ƙara muku yadda qala mu'adh yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance kuturin annabi menene ma'anar kuturi annabi ya goya ne bayan jaki sai in ana ta sai a ce ka koma kutur amma mai yawa ƙauye an yi gane irin wanga ko kutur ma'ana an goya ka bayan jaki to ina tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya goya ne bayan jaki ne alayhi mari akan wani jaki fa qala li ya mu'azu sai ce mini ya kai mu'azu a ta dari ma haƙƙun lahi alal ibadi ko ka san haƙƙin Allah ga bayi wa ma haƙƙun ibadi alallah ko ka san haƙƙin bayi ga Allah qultullahu wa rasuluhu a'lam ma'azu bai sani ba yace Allah da manzonsa suka sani Ƙala, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yace aqullahi alal ibad haƙƙin Allah ga bayinsa ayyabuduhu su bauta ma Allah wala yushriku bihi shay'a kada su haɗa shi da komai wurin bauta wa haqqul ibadi haƙƙin bayi alallahi ga Allah Allah yu'adhiba shi kuma Allah kada ya azabtar da man la yushriku bihi shay'a wanda duk bai haɗa shi da wani abu ga bauta ba wannan haƙƙin Allah ne azama kansa dukkan wanda bai yi shirka ba to Allah ba zai azabtar da shi ba aga wannan baiwa ce daga wurin ubangiji ta'ala olutu ya lalla nake ya ma'aikin Allah in ji ma'azu saboda ya ga wanga abin mai muhimmanci ne kwarai ya ce afala ubashirun nasa ya ma'aikin Allah ba zan yi ma mutane bushara ba kamar yana neman izini kada ya zo ya yi maganar ya zama laihi ne ya ce ba zan je in ma mutane bushara ba Fala, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, La tu bashiruhum, kada ka yi musu bishara, fayattakilu su dafushe su zaune su zamansu. Idan suka gane haka, to ba za su tsaya su bauta ma Allah ba, ballantana har su zo wurin aikin nafila da sauran wasu ayyuka waɗanda yake za su samu alheri a kansu, kakka faɗa musu. Akara akrajahu fi sahihain wannan hadisin an fitar da shi Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin ingantattun littafansu, to Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda lokacin da rayuwa ta ta yi kusa karewa ya ga cewa kada ya koma ga Allah da wanga sako na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai iyar da shi ba ya shiga cikin waɗancan da Allah ta'ala yayi magana cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min na wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi kitab ulaika yal'anuhumullah wa ulaika yal eh? wa yal'anuhumullah la'inun yawa yana gudu ya shiga cikin da Allah ya la'ance su kuma duk masu la'anta sun la'ance su don haka da rayuwar za ta karewa sai ya bayanin cewa kun ji yadda muka yi ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kenan kun ga wannan ba ƙaramar baiwa ba ce Allah ya ma mutum muwafaka ya zama ba shi shirka kuma ita shirka din gawa wato malamai na bayanin bayaninta da irin yadda ta koyo kamar misali dare ne da daddare ga walalin ƙanƙara baƙa sannan kuma ga ƙwaranyar tururuwa tana ta yi a sama kuma ba a cikin filailin muslim cikin dare mai duhu kaga ba a ganinta kenan shirka ta watsu wurare da dama da haka kenan akwai buƙatar musammina na shirka don mu ƙaurace mishi an yi ruwa a hudaybiya gari ya waye an yi sallar asuba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya waye gari daga cikin bayina wanda yake imani da Allah sannan da wanda ya kayarce ma'ana Allah na bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin al'ummarka akwai waɗanda sun yi imani da Allah cewa ruwan ga sun hito da wurin Allah ne su waɗannan su masu imani da Allah akwai waɗanda kuma sun kayarce masu cewa tauraruwa kaza ta yi ruwa hmm? ruwan ga na tauraruwa na kama ce ah, ai sarfa ta kama da kaga hadari ruwa za a yi to wanga shi ma yana cikin shirka ba miya tasirin sarha ba ta da tasiri za ka ga tsakiyar malkayan Allah ya so sai a rike ruwan faman ya ti kumbi, babu in Allah ya so ya kawo mana wuni mu zama cikin rana ila yawmil qiyama babu wani wanda zai canza mana aka ya Allah ya so ya mu cikin dare ba wani da zai canza mana da haka kenan idan mutum ya ga Allah ya kawo ruwa ya dauka Allah ya kawo ruwan nan da baiwa ce da falala ce amma ba don wata tauraruwa ba haka mai sa zobe dan ya zama mai kariya wai dukkan wanda ya magana wannan zoben zai tarbe abinda wancan zai waɗi ba zai iya yin tasiri gare ka ba shi ma wannan nau'i ne na shirka ko munduwa ko ta laya da za ka sawa don ta baka kariya a mai kariya bisa ga hakikani Allah za ka duk wani abu wanda za a ƙoƙarin jawo hankalinka a raba ka da addini to sai ka yi hattara saboda shirka na ita an mugun abu shirka ita an mugun abu ai misali itatuwa Allah ya sanya magunguna cikinsu kuma ya sanar da wa'anda ya sanar ta amma wanga iccen sai a sa kai shirka a kan shi kada ka zo ka ɗebo iccen kaiwa sai ran attinin kuma bayan an ƙara sallah asubahi kuma da ka ɗebo ta kaza da kaza da kaza a'a wanda ya san iccen kaiwa kuma ya san iccen kaiwa na magani ya yi maka bayani wane matsalar kayan Allah ya so in ka ɗebo iccen kaiwa ka yi amfani da shi za ka samu lahiya babu laifi amma keɓe rana da keɓe lokaci da sa wasu sharuɗa wannan shi zai sa a faɗa cikin nau'i na shirka to Allah ya kare mu da shirka To, laya za mu zo nan gaba insha Allah, Malam Muhammad bin Abdulwahab ya kawo bayanin maluma magabata kama daga sahabbai da kuma masu musu dangane da sha'anin laya, da kuma yadda aka karkasa ita laya, To, don haka za mu ta hita da rijiyar ma'ana a hankali, tunda za mu iske abin ga rubuce, Yawan gawa da wasu sahabbai suka fahimci laya. ga wada wasu suka fahimci laya ga wada suka kasata insha Allah idan mun yi hakuri to za mu isko shi rubuce ko yawa kenan ta tadarijiya eh tunda za mu cimma abubuwan ba lalle bane sai kila mun yi magana shi yau yawa don kaga kan mu zo mu tattauna abinda ga munan za mu iske shi kuma mun yi magana shi kuma mu koma dawa mu koma maimaita shi insha Allah wurin ma ba nesa bane sosai ban san dai lokaci ba kan lokaci ya yi ko to insha Allah subhanahu wata'ala wannan darasin namu na farko ya dakata ne a ƙarshen ainihin babe wanda in Allah ya kaddara darasinmu na biyu za mu tashi fihi masa'il muna roƙon Allah ya muna muwafaka da dace Allah ya ba mu iko akan mai aiki da abin da muke karantawa Allah ya gane shemu albarkacin alƙur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك